بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الإنسان أن سوكر دائتا أمكا دقمانو بوبين سورر تناو متم asalin halittarsa دمكو مرسا da bayanan abin da Allah ya tanadar wa waliyansa a cikin aljanna. Tafsiri هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا mai tsawo ya wuce ga mutum lokacin babu shi kuma babu ambatansa. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا حقيقه mun halicci mutum daga digon maniyi wanda ya cuɗanya da tsakanin ruwan namiji da ruwan mace kuma muna jarrabarsa da nauyin da muke ɗora masa na shari'a don haka sai muka sanya shi ya zama mai ji kuma mai gani domin ya iya sauke nauyin da muka ɗora masa na shari'a. Inna hadaina sabila imma shakiran wa imma kafura. Hakika mun bayyana masa hanyar shirya bisa harshen manzanninmu sai hanyar bata ta bayyana gare shi. don haka bayan wannan bayanin ko dai ya shirya zuwa ga tafarki madaidaici ya zama bawa mumini mai godiya ga Allah ko kuma ya ɓace ya zama bawa kafiri mai inkarin ayoyin Allah yayin da Allah ya bayyana akwai shiryayye da ɓatacci, sai kuma ya bayyana sakamakon su ya ce انا اعتدنا للكافرين سلاسل واغلالا وسعيرا hakika mun tanadar wa masu kafircewa Allah da manzanninsa sarƙoƙi waɗanda za a ja su da su zuwa wuta da marurruka da za a ɗaure su da su da wuta mai ci ganga-ganga. إن الأبرار يشربون na miza juha ka fura. حقيقة muminai masu biyayya ga Allah ranar alƙiyama za su sha daga wani kofin giya cikakke wanda aka hada da kafur saboda daɗin ƙanshinsa. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا wannan abin shan da aka tanadar wa masu da'a ga Allah yana kwaranyowa daga wani idon ruwa marar wahalar ɗiba kuma mai yawa baya kafewa bayan Allah suna ƙoshi da shi suna jan shi suna gudanar da shi zuwa inda suka ga dama yufuna bin النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا siffofin bayan da suke shan wannan ruwan su ne suna cika alkawarin abin da suka ɗaukar wa kansu na da'ar Allah kuma suna tsoron wani yini da sharrinsa yake barbazuwa shine yin ranar alkiyama ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا kuma suna ciyar da abinci tare da kasancewarsu suna son sa don bukatarsu da sha'awarsu gare shi suna ciyar da shi ga mabukata da marayu da ribatattun yaƙi انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا suna ɓoyewa a cikin ransu cewa suna ciyar da su ne domin neman yardar Allah ba sa neman wani sakamako daga wurinsa ko wani yabo akan ciyar da su da suke yi انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا haƙiƙa muna jin tsoron wata rana daga Ubangijinmu wadda fuskar shaƙiyai take ɗaurewa saboda tsananin ranar daban tsoronta. Fawaƙahumullahu sharra zalikal yaumi wa laƙahum nadratan wa surura. sai Allah ya kare su da falalarsa daga sharrin wannan rana ya ba su kwarjini da haske a fuskokinsu domin girmamawa gare su da shigar musu da farin ciki a zukatansu. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا كما الله يباس لادر الجنة da alharirin da suke sakawa saboda haƙurinsu akan ɗa'ar Allah da haƙurinsu akan abubuwan da Allah ya ƙaddara da haƙurinsu akan barin saɓon Allah. متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا suna kishin gida a cikin wannan aljanna a kan gadaje masu ado kuma a cikinta ba sa ganin ranar da haskenta zai cutar da su ko sanyi mai tsanani suna cikin inuwa da wamammiya wadda babu zafi ko sanyi a cikinta ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا inuwar aljanna tana kusa da su kuma an hore ‘ya'yan itacen ta ga mai bukata sai ya tsinka a cikin sauƙi ta yadda wanda yake kwanci da wanda yake zaune da wanda yake tsaye duk za su iya tsinka. ويطاف عليهم بآنية من wa akwabin كانت قواريرا kuma masu hidima suna kewaya su da mazubai na azurfa da kofunanta waɗanda launin su yake garai-garai yayin da suke so su sha wani abin sha. قوارير من فضة قدروها تقديرا kai ka ce kwalba ce wajen gare-gare ɗin launinta sai dai azurfa ce ba kwalba ba kuma an tanade ta yadda suke so babu daɗi babu ragi ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ana shayar da waɗannan masu girman abin sha na giya wadda aka haɗa shi da citta. Ainan fiha tusamma salsabila. Kuma suna sha daga wani idon ruwa a cikin gidan aljanna ana kiransa salsabil. ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا kuma wasu yara waɗanda suke kan samartakarsu suna kewaya su a cikin gidan aljanna idan ka gansu sai ka yi zaton su lu'ulu'u ne wanda aka watsa shi saboda kwarjininsu da hasken fuskarsu da kyawunsu da yawansu da rarrabuwarsu. واذا رايت ثم رايت wa وملكا كبيرا kuma idan ka kalli abin da yake can a cikin aljanna za ka ga ni'imar da ba za ta siffantu ba da mulkin da ba mulkin da ya kai shi عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا suna sanye da korayen tufafi na alfahari, na alhariri marar kauri da mai kauri a jikinsu, kuma a sanya musu awarwaro na azurfa kuma Ubangijinsu ya shayar da su abin sha wanda babu abin da ya ɓata shi. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا kuma ana ce masu don girmama su wannan ni'imar da aka baku sakamako ce na ayyukanku na kwarai kuma aikinku karɓaɓɓe ne a wurin Allah. نحن نزلنا عليك القرآن Tanzila. ya kai wannan manzo Haƙiƙa, mu ne muka saukar maka da alkur'ani a rarrabe ba mu saukar maka da shi a dunkula ba فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا don haka kai haƙuri dangane da abin da Ubangijin kai hukunta a shar'anci ko kuma a rayuwa kada ka bi mai saɓo a cikin abin da yake kira na sabo ko kuma kafiri a cikin abin da yake kira na kafirci واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا kuma ka ambaci Ubangijinka ta hanyar yin sallar asuba a farkon yini da kuma sallar azahar da la'asar a ƙarshen yini. Wa minal laili fasjud wa sabbihu laylan tawila. ka ambaci Allah ta hanyar salloli biyu na dare sallar magariba da sallar isha'i sannan kai sallar dare bayan waɗannan salloli ان هؤلاء يحبون العاجله ويذرون وراءهم يوما ثقيلا Haƙiƙa waɗannan mashirkai suna son rayuwar duniya kuma suna kwaɗayinta kuma suna barin ranar alkiyama a bayansu alhali rana ce mai nauyi saboda abin da yake cikinta na tsanani da masifu. نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلاً mu ne muka halicce su kuma muka ƙarfafi halittar su ta hanyar su da sauran jikinsu idan muka ga damar hallakar da su ko mu zo da wasu makamantansu sai mu hallakar da su mu canza su da wasunsu. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً Hakika wannan sura wa'azi ce da tunatarwa, don haka duk wanda ya ga damar ya riƙe wata hanya wadda za ta sada shi da yardar Ubangijinsa to sai ya riƙe ta. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما sai dai ba za ku iya riƙar wata hanya da za ta sadar da ku da yardar ubangijin ku ba, har sai Allah ya ga damar hakan. Duk lamurra suna hannunsa, haƙiƙa Allah masani ne ga abin da ya dace da bayinsa da abin da bai dace da su ba, kuma mai hikima ne cikin halittarsa da ƙaddarawarsa da shari'arsa. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا اليما yana shigar da wanda ya so daga cikin bayansa a cikin rahamarsa sai ya datar da su da imani da aiki nagari kuma Allah ya tanadar ma waɗanda suka zalunci kansu da kafirci da saɓo, azaba mai raɗaɗi a lahira ita ce azabar wuta